akwai abin da yake bata mana rai mariga ya ce zafar ya hamahullah idan zai zo maiduguri kafin ya zo waɗanda wani lokacin za su gayyace shi a maiduguri ba za su gaya min ba ni in fasan cewa an gayyace shi a lokacin ina limanci a masallacin indimi ina da darussa a masallacin indimi zai kai ga wani lokaci Ja'far ya zo mai diguri sannan a zo a ce mun ya zo ni kuma na riga na shirya zan fita darasi amma da ya zo ya gane abin haka yake so Allah ya ji kanshi duk ran da zai zo mai diguri sai ya yi mun waya gani nan zan taho mai diguri ran kaza zan zo amma dalili kaza zai kawo ni kuma ina ganin ran kaza zan koma yana zuwa muna tare har ya koma da wuya a ce yarhamahullah ya zo mai duguri zai fita bana gidan indimi lokacin da zai shiga mota ya tafi har ya kai ga lokacin da malam Dr. Muhammad Sani ya zo ya gama tafsiri zai koma na je zan yi ban kwana da shi kawai sai na zo ina ganin sura Sheikh Jafar lokacin da nake ban kwana da shi har na kasa mallakan raina ina kuka ana bani hakuri malam eh, Muhammad bin Usman yana zuwa akwai ran da ya zo zai yi juma'a a maiduguri a masallacin indimi wallahi ban san shi ne zai zo maiduguri ko kuma zai yi huduba ba ni na shirya huduba na fito zan shiga masallacin gabatar da huduba sai aka tare ni ana so a gaya min cewa gashi ya zo kuma shi ne zai yi huduba hakan ya dace to an yi wannan a masallacin indimi a dalilin wannan waɗanda suke da hannu cikin wannan ɗin harfin shi suke da ni ba sa magana da ni wannan ya faru yana wucewa zuwan shi na ƙarshen nan da ya zo Maiduguri ban san ya zo ba sai da na gama na mun yi sallar maghrib na tashi sai aka ce za a je masallaci indimi me ya faru aka ce malam Muhammad uh, uh, bin Usman ya zo nace wallahi ban ji ba amma shi da ya zo sai da ya take keniya ya zo nan masallacin da gafi ya kawo mun ziyara nace wallahi malam ban san ka zo ba yace to laifin su wane ne a lokacin ya karbi lambar wayata sai mun alƙawarin duk ran da zai zo sai ya ga mun zai zo to ba wai ni a gaya mun cewa waye zai zo ba ni ne da gari ba ni ba kowa bane amma a duba ɗin uwantaka na addinin musulunci a zaman mu na masu kira zuwa ga sunna a lokacin da makiya sunna suna cicirindo a kanmu ba mu da daman da za mu haɗa kanmu masu kira zuwa ga sunna a ga cewa kansu ya zo ɗaya haka ake ta yi malam eh, abin isa ali ibrahim daga gombe a da aka gayyace shi sai da ya zo mai duguri tukun san cewa ya zo amma waɗanda suka gaishe shi da ya tambaye su kun gaya wa malam Muhammad Mustafa suka ce eh da ya zo na tambaye tambaye ne nace ban sani ba ce wallahi da na san baka ji ba da ba zan zo ba duk wannan yana faruwa shi abin da sa na kawo wannan maganganun don zuwa malam Muhammad Awwal rannan ranar Laraba na tsaya na zauna a nan zan ba da dare, sai aka gabatar da takarda aka ce zai gabatar da latta yau talata a nan laraba a masallaci indimi laraba da safe ma a indimi ga mata ina ganin takardar na tambayi limami mai sallah lokaci biyar da sauran jama'a na masallaci kun san da wannan shirin suka ce wallahi ba mu sani ba hakan ya dace ya kai ga yanzu yau talata ina da darasi na iktida siratal mustaqim a alamin da gashi da yawa 'yan uwa sun zo da a ce tunda akwai wannan gayyata sai a gaya mana a wancan ranar wannan ranar malam zai zo sai mu sanar wanda bai sani ba ya sani in ka tashi a gida ba da littafi za ka zo ba za ka zo sauraron darasi amma yau a yi min waya a tambaye ni sai in ce babu darasi da yawa yanzu sun zo wasu sun koma wasu sun taho nan to menene riban masu irin wannan manufa idan aka kawo rashin jituwa tsakanina da wannan tsakanin wannan da wancan tsakanin wancan da wancan saboda haka ni ba ni da iko akan kowa wanda yake karatu a gabana da wanda baya karatu a gabana dukkan mu uwa ne addini ya hada mu to amma abin da zan gaya mana shi ne. daga yau duk lokacin da wani bakon malami zai zo muna fatan waɗanda suka gayyaci wannan malamin za su sanar da mu kafin zuwansa akalla sati guda ko ma ƙasa da haka don mu sanar da ‘yan uwa inda muke da darussa, mu dakatar da darussan da muke da su domin ‘yan uwa su haɗu a irin wannan wurin karatu. Akwai fa'idoji a zuwa sauraron bakon malami. Laisa bi ma'ana ya fi ka ilimi, bai zo da haka ba, amma akwai fa'ida na haɗin kan ‘yan uwa. Akwai fa'ida na canza yanayi, canza salo. malamin garin ku ka saba salon karantarwansa bakon malami baka saba da salon karantarwansa ba yayin da ya tashi sai ka samu sabbin abubuwa sai ka hada da wanda kake da su saboda haka ni yanzu duk ran da muka sa muna da darasi idan wani bakon malami zai zo idan har ba a sanar da mu mun sanar da yan uwa rana kaza babu darasi ba to fa ko malamin ya zo zai yi darasi mu ma za mu yi darasin mu ko da mutum ɗaya ne na samu zan gabatar da darasin ko da masu rikodin ba su zo ba ba zan maimaita darasin ba in dai dalilin wannan ne yasa masu rikodin ba su zo ba don na zo na fahimta abun ya ɗauki lokaci kamar yadda na gaya muku wasu ne suke so su kawo rarrabuwa tsakanin malamai masu kira zuwa ga sunna to ni abin yanzu ya kai gaci da ya kamata in fito da abin da ke ciki na duk wani malami da za a gayyata in don Allah ake yi a sanar da mu malam Muhammad Awwal ni ne na ta ganin sa amma shi bai wuce sau daya muka gaisa da shi ba duk zuwan da yake Maiduguri me yasa ba ni ji kawai daga nesa sai ji an ce ya zo ya yi karatu a wani waje kaza ko zai yi karatu a waje kaza ran da ya zo wajen al'umma labirare ina kusa da shi ina sauraron abin da yake faɗa amma ba mu gaisa da shi ba har ya koma da a ce na san zai zo har masauki zan same shi me yasa ɗan wataka na addini saboda haka don Allah waɗanda suke neman kawo farraka tsakanin du'at ila sunna don Allah su daina in ba su daina ba yau na farko ne na san su ba wai ban san su bane amma ba lokaci bane na ambaton su ko su gyara mu haɗu mu tafi na sha ganin ababai don Allah don Allah don Allah mu haɗa kawo nan mu zamanto muna da manufa guda me ya riba mu idan muka rarraba mu duk a nawa muke saboda haka don Allah ɗan uwa a bar ta'assubi ni sai wani ni sai wani malami ni sai wani ba ma raye ba matattu ma ba a yadda cikin malaman sunna ka ce kai sai wani ba balle kuma rayayyen mutum wanda yau kana ganin shi yana kan miƙewa Allah ya kiyaye wata ranka ji ya zame alhayyu la yu'manu lahu min alfitna raye ba a amince masa gabaran fitna amma idan muna da kyakkyawar manufa taimakon Allah yana tare da mu Allah ya baiwa malam Muhammad Awwal wanda aka sani da albanin Zaria ni ina ji ana cin albanin Zaria ban sani ba shi yana so a kira shi haka bai ya so a kira shi haka ban sani ba sai da naji a bakin sa yace Muhammad Awwal wanda aka sani da albanin Zaria da na ji wannan bakinsa sai na ce to ashe yana so a faɗa shi ne ni ma yanzu nake faɗa a gaban shi Allah ba shi ikon isar da sakon da ya zo da shi ya karfafa shi da dukkan wani malami da yake kira zuwa ga sunna mu masu sauraro kuma don Allah kada mu yi ta'assubanci wajen sauraro idan kana da don a cikin na muna da masu fahimta daban-daban wani ma fahimta sa din yanzu ne zai miƙe to don Allah mu saurare shi da tsarkakkiyar zuciya abinda muka gane cewa kuskure ne tuntuɓin harshe ne ya faɗa to kar mu ɗauka abin da ya faɗa daidai mu ɗauka dan adam ne yana iya faɗin daidai yana iya faɗin abin da yake ba daidai ba bisa kuskure wa ma kuna illa alayhi tawakkalna wa ilai nunib nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yi al-akh ila ma yuqaddimuhu an yuwaffiqahu ila ma huwa khairun li hadhihi al-umma wa an yahfaza ummata al-islam aina ma kan subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa al'aq ustaz muhammad awwal wanda aka san shi da albanin zaria zai zai gabatar da mawudu'in da ya zo da shi amma ina jin mawudu'in ba kamar yadda kuka gani a cikin takarda ba haka ne mala ba kamar wanda aka gani a takarda ba yawa ba kamar yadda aka ga a cikin takarda ba don ran juma'a da muka sanar aka yi bayani aka ce mawudu'in ba kamar wannan bane shi yasa muka ce malam zai zo da guzurin da ya zo da shi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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كافي المفارقة wannan wa'azi ya kamata mu san a yanzu a wane dare muke ciki da farko dai tukuna muna daren laraba ne wanda ya daidai da daren sha biyar ga watan Juma da saniya hijira annabi sallallahu alaihi wa alaihi sallam na shekara tara, wanda ya daidai da sha bakwai ga watan jun shekara ta dubu biyu da takwas. damu a ɗaya daga cikin masallatan 'yan uwanmu ahli sunna wal jama'a a nan garin maiduguri ina tsammanin ana adresin masallacin da masallacin nnpc ko masallacin darul hadis alhamdulillah babu shakka kafin mu fara wa'azi akwai wasu bayanai waɗanda zan yi kuma allah cikin rahman shi ya wafakar da ni wato ya datar da ni na samu wannan malami da ya gama gabatarwa yana wasu bayanai waɗanda na yi matuƙar jin daɗin su ƙwarai da gaske amma kamar yadda nake cewa abu na farko kamar yadda ya faɗa da Allah duk wanda yake da waya ya kashe ta a tsari idan muna gabatar da karatu ba a yi mana rekodin sai mun ba da izini kuma ba ba kowa izinin rekodin both video da audio mu ba daga wurin mu ne ake samu don haka dukkan rights ɗin mu protected ba mu halatta kuwa sai mun halatta mishi na ɗaya kenan na biyu ina son ɗan yi wasu muƙaddimomi waɗanda su za su kai zuwa ga haka wato yau ita ce gayyata ta biyu da aka taɓa mun a maiduguri mai yiwa ba kusan haka ba gayyata a tsari in za a gayyace ni ba a sa mini rana ba a kuma sa mini abin da zan yi wa'azi a kai mai yiwa ba kusan haka ba to a ɗabi'ar yadda na ga mutanen mu ahalin suna na yi a najeriya shine a yadda na fahimta zan faɗi saboda sun ɗauka mafi yawancin malaman ba su da aikin yi kuma ba su da alƙibla don haka sai su zartar musu da ranar kaza ga watan kaza sannan tafi kaza sai su ci gaba da yaɗawa idan ba ka zo ba sai a ce an gayyace shi yaƙi zuwa akwai garuruka da dama yau sun yi fushi da ni daga ciki na ƙarshe da zan iya sani akwai garin daura sai sun sanar da takardar ta yi nisa sannan sai su zo su gaya mini me yi wasan da za su zo sai su zo ma a ce ba na garin sai su je su ci gaba da sanarwa daga baya kuma sai su zo su ce to yanzu so hudu kenan mun gayyace shi na ɗaya ni ba ina ƙarƙashin wata ƙungiya ba ne don haka duk wata ƙungiya da ka je kai magana da ita a madadin kana gayyata ta shirme kake yi na biyu ba ina karkashin wani bane wanda in ka je kai magana da shi ya baka garanti to bobo ya baka sai ka yi magana ni da kai in har ba ni da kai kai magana ba duk wanda kai magana da shi a duniya shirme kai wasu kun ga ba su san wannan ba za su je su shirya magana su da wasu su ce ai su ne su ne to ƙarya ne wannan yana daga cikin kuskure na farko sai in ka tambaye ni kuma ba za ka sa rana ba ba za ka sanar ba ba wanda zai sani ni ne zan ce maka ranar kaza ga watan kaza zan zo zan yi muku wa'azi in bai yi ba sai ku sake magana sai mu sake misali yana daga cikin sirrin gayyata mu shine ba mu zuwa wa'azi juma'a da asabar da lahadi komai muhimmancin shi ba dan komai ba saboda waɗannan ranakun ne muke karantar da mutanen mu to muna fifita karantar da mutanen mu a garin mu fiye da zuwa wa'azi ko ina ne komai muhimmancin shi shi yasa duk muhimmancin gayyata komai muhimmancinta. to duk inda nake ranar juma'a karfe hudu za ta yi mini a kaduna ina tabbatar muku da cewa ko da mutuwa aka yi mini a cikin gidana dole karfe hudu za ta yi mini a kaduna ba dai ne in halarci jana'iza ba sai dai wani ya halarta daga karfe hudu zuwa karfe takwas lallai dole ina kaduna abin da zai hana kawai shine ni ya zama bani da lafiya ko ni ya zama mutu ko kuma ya zama a wurin karatun ana ruwa ko wani abu amma an ba irin waɗannan dalilan ba ko wace irin larura ce wani yake ciki to ba za ta hana ba na ɗaya kenan na biyu asabar ina fara karantarwa tun karfe shida na asuba daga gidana har zuwa na waje har karfe goma da rabi na dare haka lahadi sai dai breaks da ake zuwa to waɗannan ranakun duk yadda za ka zo kai mana muhimmancin wa'azin garinku ba za mu je ba kun ga da yawanci mutane ku a yau saboda galibi ma'aikatan gwamnati ne ko kuma suna da hidindimu sai su ce wa'azi sai asabar da lahadi wannan yana daga abin da mutane ba su gane ba don haka sai mutum ya je ya rubuta takarda ya ce albani yana nan zai zo ranar kaza asabar ko lahadi sai zaman bai zo ba sai a ce an gayyace shi bai zo ba ba a gayyace ni ba don ba a yi magana da ni ba ba ni na sa ranar ba wannan kenan amma daga ranar litinin zuwa ranar alhamis waɗannan ranaku na ne da nake buɗe ofis ina in zauna ni da kaina ko kuma in tafi harka ta ta kasuwanci to in na so a ciki sai in ce maka na sa ranar kaza zan zo in maka wa'azi don haka sai yanzu in yi maka ba abin da yake fusga hankali na to kuma in ne wannan alkawarin kuma to babu wata matsala mai muhimmanci da za ta taso a gidana ko a zariya wadda za ta sa in saba alkawarin insha Allah sai dai ni in mutu ko kuma ni ya zama ba ni da lafiya amma an ba haka ba kowaye zai mutu a zariya kowaye zai rashin lafiya sai dai mu ce Allah ya ji kanshi ko Allah ya warkar da shi amma wannan mutuwar shi ko rashin lafiyar shi kowaye tun daga gidana har waje ba za ka hana a cika wannan alkawarin ba wannan shine tsari na wajen gayyata na biyu tsari na dangane da topic ba a bani topic ba a bani topic na ɗaya su waɗannan mutane a nan misali sun riga sun zartar da topic sun ce ga abin da suke so za a yi wa'azi suka sa suka ci gaba da sanar da ku wanda a wannan lokacin sanarwar ta yi nisa sannan ni kuma aka gaya mini topic din sai na ce musu in dai akan wannan topic din ne to ina ganin bai kamata in zo ba ba don komi ba saboda ina da abubuwan da suka fi shi muhimmanci domin wasu malamai waɗanda na amince da iliminsu da iyawarsu sun zo sun faɗi abin da har abada ba zan taɓa iya ƙarin wani fa'ida A kan wannan abin ba misali Allah ya ji malam Ja'far Mahmud Adam ya yi magana a kan maganar 'yan aikin boko da gwamnati da siyasa malam Abdul malam Muhammad bin Osman malam Isa Ali to ya ku ahlus sunna wal jama'a wannan ya saba ma manhajinmu mu mu zo mu ta lugude akan wannan ya saba wa manhajin ba manhajin mu bane manhajin mu shine karantar da alqur'ani da sunna a bisa fahimta da ainihin magabatan mu suka gudana akai to daga ciki daga ciki shine ba ma jidali duk abin da ya zama jidal ya zama jayayya to sai mu ja baki mai shiru sai mu ci gaba da karantarwa ubanmu a nan kasar akan wannan da'awar shine shekul islam alqadi abubakar mahamudu gumi allah ya gafarta mishi haka muka gani duk wata jayayya da jidali an neme shi a ƙasar nan amma abin da muka ga ya fi ba da muhimmanci shine karantar da mutane amma baya tarkizi akan lallai sai ya ga bayan wani akan rabi domin ita shirya ta Allah ce idan Allah ya tsora mutum akan shirya to ya gode mishi idan Allah bai nufi mutum da shirya ba ya kama hanyar bata abin da za ka faɗi ba shi zai dawo da shi ba sai dai ya zama sababi to in ka faɗa ka sake faɗi ka sake faɗi to sai fahimci abin yanzu ya zama tsogala waɗannan da suka ɗauko aƙidar ba boko ba aikin gwamnati ba kaza abin da muke musu fata Allah ya shiryar da su don ba mu yarda da wannan manhajin ba bata ne to amma shikenan kuma duk wanda zai taho mai duguri yanzu shikenan topic of discussion din shi kenan we have a lot muna da abubuwa cewa da zamu karantar da ku abba malam da muka yi magana da shi sai na ce mu muna da'awa ne a ƙarƙashin makarantar mu kuma sunan makarantar darul hadisi salafiya a yanzu muna da topics na wa'azozi sun kai guda casa'in da wani abu in ka gayyace mu a cikin su zamu dubi garin ku a gwargwadon yadda muka sani wanne ne ya dace da ku sai mu zo sai mu muku wa'azi sai mu tafi E, kenan to idan kun fahimci wannan jama'a waɗannan na bayani ne domin kun ga wannan topic din da aka bayar aka ce ni ban san me zan ce akai ba ba dan komi ba kuwa saboda duk abubuwan da zan faɗi ina ga zan maimaita ko in yi ta'aliki ne akan abubuwan can da aka faɗi shin masu bin wannan aƙidar da manhajin abu na farko tukuna ni ban yadda malamai bane kuma wannan matsalar matsala ce ta malamai in ku aka ce malami a nan. mai yiwa da ni da ku ba mu taba ganin malami da ake magana ba in ba irin su bin baz irin su usaimin irin su sheikh nasiruddin albani ba waɗannan malamai ne waɗanda in mun ba su martaba mafi ita ce mu ba su martaba malaman islamiyya shi ko malamin islamiyya bai kai ya zama malamin masallaci ba balle ya zama malamin fatawa abin da ake kira fatawa ita ce mata ummu bihil balwa matsalar da in ka faɗe ta za ta shafi wane da wane misali abubakar mahamudu gumi allah ya gafarta mai yana zaune yana karatun sahihul bukhari sai wani ce allah gafarta mala an ce makilin ana hada shi da kitsan alade makilin ba close up ba malam ina hukuncin ai brush da shi sai ce to ku tsaya ina wani sai ya ce zo ya kira wani almajirin shi sunan shi ishaq ya ce tun kana karami kake karatun chemistry ka tafi ka je ka binciko mana game da maddar da ake yin makilin da ita ka je ka yi mana bincike ka dawo sai ya tsaye da magana anan. ranar da shi wannan almajiri ya je yo bincike sai ya zo ya fara karantawa da umarnin malam ya fara karanta sai malam ya ji akwai technicalities da terminologies waɗanda layman ba zai iya gane ba ana sodium 0. kaza sai ya ce tsaya abinda muke so mu ji shin akwai kitsan alade ko babu ya ce babu sai malam ya ce to ku ci gaba da yin brush da makilin to yanzu kun ga wannan fatuwa kenan ta malami mujtahidi amma yanzu in malamin islamiyya ne ba zai kalle ta ta wannan angle din ba zai kalle ta ne akan ai jinin nama kitse da menene na alade haramun ne saboda Allah ya ce ka ba ya manta tukuna shin magana ta tabbata to sai ya gama ruɗa jama'a tukuna sannan sai kuma ya dawo yace to ya gano abin ba haka bane bayan ya gama dameji saboda haka ya kamata ku tsaya ku rinka dubawa ku ji tausayin mutanen maiduguri ku rinka kawo malamai suna karantar da su sunna domin mu a iya fahimtar ne irina ƙasar borno na daga cikin ƙasashen da allah ya albarkace su da son sunna da son malaman sunna to amma menene ya kai kuma sai a koma al'amarin sunna ya zama jidal ya kamata mu dawo cikin taitayinmu don haka ni abubuwan da na zo zan yi wa'azi a kai ga su kamar haka ku ji daga baki na kamar yadda malam ya gabatar jazahullahu khairan na farko dai na zo ne in yi magana dangane da tsarin ahalus suna wal jama'a wajen tabbatar da addini wani tsari ne ahalus suna wal jama'a suke bi wajen tabbatar da addini wannan shine abin da na zo zan yi magana a yau in Allah so sannan a gobe daga karfe goma zuwa karfe sha biyu sha biyu da rabi an ce mata duk su taru baki ɗaya a masallacin injini na safe a nan kuma zan yi wa'azi ne akan mata a makomar makiya mata a komar makiya afwan mata a komar makiya ma'ana mata na daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ke amfani da su wajen kawo shirya ga ɗan adam yo amma yau makiyanmu sun ɗauki mata sun zama hanyar da suke bi su ɓatar da ɗan adam da ita to wannan shine bayanin da zan yi dangane da mata don haka matan ku su taru tun daga 'ya'ya da mata da sauransu gobe karfe goma zuwa karfe biyu eh karfe sha ɗaya sha biyu ko kuma karfe sha biyu insha Allah sannan a gobe ɗin da daddare insha Allah wato tsakanin magariba da isha lokaci iwar haka taken lacca ta da zan yi shine tafarkin ahlus sunna wal jama'a wajen kafa hujja da kuma karban hujja wacce hanya ce ahlus sunna suke bi suke kafa hujja wacce hanya kuma ahlus sunna suke bi suke karban hujja waɗannan su ne maganganun da na shiryo in yi a bisa sani na da yau mai duguri da kuma dacewa da naga daga cikin ainihin mawazai wato wuraren da ya kamata a yi wa'azi sai naga waɗannan su ne wuraren da ya kamata in tattauna a ƙarƙashin haka banki duk mai tambaya ya rubuto a bar shi a takaici ba sai zo sai amsa wannan ainihin tambaya insha Allahu ta'ala da gwargwadon abin da ya sauƙaƙa wannan kenan sai magana masu rekodin masu rekodin suna kuka da cewa duk inda na zo wa'azi ina hana su yin rekodin gaskiya ne ita waccan makaranta da kuka ji na faɗi darul hadisi salafiya na kafa ta yau kamar shekara goma sha takwas da ta wuce a zaria tana aiki ne a cikin masallatai da makamantansu wajen karantarwa yanzu ne na samar wa makarantar makar wato wuri wanda yake za a iya cewa tabbatacce ko ainihin wato wurin da yake inda za a gina makarantar kuma manufar wannan makarantar ina fatar mu aiko muku da kasusuwa ku ji manufar shine manufar da'awanmu da muke mu ahli sunna wal jama'a a bisa fahimtar manhajin salaf kokarin tabbatar da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar mu kai shi yasa muka ainihin yi shawarar mu gina wannan makarantar don haka makarantar za ta zama tana ɗauke da tsari kamar haka muna da lecture theaters waɗanda ba a yi ma'ana wuraren gabatar da tiyata da irin eh, lecture irin na jami'a wanda yake ba a gan shi da kujeru da kuma wanda yake yana ainihin ɗauke da plane ma'ana kenan hawa mm, ginin ƙasa ginin ƙasa ground floor zai zama yana ɗauke da lecture theater wadda a lokaci guda muna fatan za ta ɗauki akalla daga mutum ɗari bakwai zuwa mutum dubu ɗaya da wani abu sannan sai hawa na farko wanda shi kuma muke fatar ya kasance plain wanda wannan muna son ne mu raya karatun fikihu wanda muka taso muka ga ana yi a kasar nan tamu amma sai zama ya koma hannun yan bid'a shine karatun qawaidi da ahlari da ishmawi da iziya da risala da askari da muktasar da mudawwana da qurtabi waɗannan littafai ne na fikihu waɗanda muka tashi mu ga ne a zaure sai dai karatun sai waye gari ya koma hannun yan bidi'a. sabanin haka sai zama albarka da hasken karatun sai suka bisa shi to don haka a first floor za mu ainihin yi plain theater wato multipurpose kawai kafin za a shimfiɗa wanda a lokaci guda a zaune za ta iya ɗaukar mutum dubu biyu waɗanda za a zauna a yi karatun zallar karatun fiƙihu za a zaune kuma a fara tun daga kawa'idin na har an kai muktasar wannan kuma kawai saboda a tarbiyyanci ɗalibai su san fiƙihun malikiya wanda aka haife mu muka tashi muka ga shine abin da ake karanta ake bi a ƙasar. ba daidai ne. sai ka tafi Saudi Arabia a haɗa ka aji ɗaya da ɗan jami'ar Islamiyya wanda ya to daga Yaman ya san fikihun ƙasarsu sai ka haɗu da ɗan Iraki ya san fikihun ƙasarsu kai kuma nan ustazanci ya sa da bulugul marami ka fara baka san kawaidi baka san ahalari ba baka san makamantan haka ba wannan sai saka ka a ruɗani. ina fata an gane to dan haka muke fatar sakamakon wannan darul hadisi salafiya za ta kula da wannan hawa na biyu da na uku da na hudu waɗannan azuzuwa ne waɗanda a tsarin da injiniyoyinmu suka yi mana ko kuma architectures ɗinmu za mu samar da akalla azuzuwa guda ashirin da biyar waɗanda waɗannan azuzuwa azuzuwa ne na zunzurutun karatu mu in muka ce karatu a wurinmu ku ne a wurinku kuke bambancewa amma mu da muka tashi kawai karatu mu gani a wurin salaf suna yin karatu na addini da rayuwa gaba ɗaya don haka mu ba mu san bambance ma wannan karatun da wannan ba don haka ne yadda na tashi na iya karatun arabiya haka na tashi na iya karatun boko ala haddin sawa to irin haka muke son mu graduating mu kyankyashe ba tare ma da an ce wani boko ne wani a'a mu karatu karatu ne karatu ilimi ne yau wato saboda haka wannan makarantar a bisa tsarin da muka tsara ta shine waɗannan azuzuwan abin da za a karantar kenan sa'ad nan kuma sai hawa na biyar wanda zai ɗauki library wanda kuma wannan wasu littattafai ne wanda akalla shekara talatin ina tara su waɗanda waɗannan littafan din na sadaukar da su sun zama wakafi gare ni da mahaifana in Allah su waɗanda za su zama amfanuwa za a rinka yi kuma littattafai ne waɗanda muke ganin babu wani fanni daga cikin fanni na musulunci sai ya zama waɗannan littattafai za su sun tattauna a kai sa'annan muna da kuma library wanda yake electronic library duk waɗannan littattafan gaba ɗayansu kuma suna kan na'urar zamani ta kwamfuta wadda yake in ka za ka iya buɗe littafi kamar raddul azhar na malam Abubakar mahamudu gumi ka karanta shi in the traditional form a tsarin da yake a rubuce in ka zo kuma ka karanta shi ta hanyar na'urar lantarki gashi nan in ka so ka buɗo ga shekul islami abubakar gumi yana karantawa malam ibrahim arab na jami'a shi baki ga kuma raddul azhar din mun yi wannan tsari sannan hawa na shida wanda shine hawa na ƙarshe mun kira shi media house daga cikin karatuttukan da ne jama'a ta wani wurin ni dan jarida ne saboda haka akwai kirkiro gidan rediyo da ainihin gidan talabijin da kuma buga jarida wannan shine hawa na shida ɗin in fa har ma na yi applying akan in samu license daga NBC wato Nigerian Broadcasting Commission wannan shine tsarin darul hadisi salafiya da ke Zariya a Nigeria a yanzu mun kaddama kuma muna neman wa wannan makarantar fili na university daga hanyar zaria zuwa kaduna sannan kuma ta samar da branch insha Allahu a kaduna wannan zuwa makonnin da suka wuce mun kaddama zuwa ga gwamnatin jiha akan mu samu ainihin waɗannan filayen mu mallaka da izinin Allah to wannan tsarin jama'a a bisa tabbatar da shi lallai ne kenan mu zauna mu karantar da jama'a addini lallai ne kuma a zauna a karantar da su harkokin da suka shafi tafiwa tare da zamaninsu da suka samu kansu a ciki to gaskiyar lamari a ƙarƙashin wannan jama'a idan har ka rubuto ka ce kana son wa'azi to amma kar ga ka zartar da cewa ga abin da kake so wani lokacin kawai sai mu ce ba za mu je ba amma kamar yadda na ce jama'a wallahi ni na ɗauka mutanen ƙasar borno mutane na ne ni kuma nasu ne saboda haka ba su daga cikin waɗanda zan wa dungu inda wasu ne suka aiko sun riga sun sa topic kawai sai ce ba zan samu zuwa ba ba wai dan ba zan samu zuwa ba sai dan topic din wato maudu'in bai muni ba amma sai na ga bai kamata mutanen Borno in musu haka ba sai na ce a wannan topic din da suka bayar ni bai yi muni ba amma su bar ni zan zo zan tattauna na topic din da nake gani insha Allah wanda kuma shine zan tattauna din a yanzu ina mai neman taimakon Allah madaukakin sarki sannan bayan wannan malam mai gabatarwa ya yi bayanai waɗanda wallahi na ji daɗinsu don sun buɗe min ƙofar nema in gabatar da wasu bayanai waɗanda da ban samu wannan damar ba to da ba zan iya yi ba wato abin da ya faru jama'a gayyata ta ta farko a garin nan da aka yi matasan da suka gayyato ni su ne matasan shabab idan kowa bai manta ba ni ban manta ba don takardar tana nan rubuce a wurina su ne suka gayyato ni su kuma waɗannan matasa na shabab su ne suka samu kansu a cikin wannan fitinar ta yanzu wadda muke fatan Allah ya shirya da su ya raba su da ita lokacin da suka gayyato ni ban sani ba ba ƙone ne na sha zuwa kasar Maiduguri kan amma ba wa'azi ke zuwa da ni ba na fara zuwa garin Maiduguri tun 1980 jama'a saboda ina da aboki a garin nan saboda haka tun wannan lokacin ina zuwa amma ba wanda ya taba gayyata ta wa'azi su suka gayyato ni wa'azi da suka gayyato ni wa'azi suna da matsala da wani ba su da matsala da wani kaga ban sani ba inda suka ce ai wa'azi nan zan yi wa'azi inda suka ce a ziyara nan za a ziyarta saboda haka ni a iya labari ma babu malamin da nake jin labarin shi a lokacin sai shekul Islam dattijan musulunci imamu ahalis sunnati wal jama'a Allah ya sa kun gane wanda nake nufi a Sheikh Abba ina fata an gane saboda haka ni shi kadai na sani dan haka a wannan lokacin kuwa na ce to za mu yi wa'azi amma ina so ku kai ni jin gaida malam abba aji kun ji wannan kenan ban san wane da wane da wane ban san su ba kuma su ba su gaya mini ba A ko kun ga bani da laifi in ban ziyarci wanda ban sani ba bani da laifi in ban ziyarci wanda bayan ban sani ba ba a ce min akwai wane akwai wane ba muka zo muka yi wa'azi muka tafi da muka zo muka yi wa'azi muka tafi abubuwa suka rinka faruwa nakan yawan zuwa garin nan ko akan wasu harkoki na na zo sai a ce da Allah a dan zo a yi wa'azi shi yasa kuka ji na ce a babin gayyata dai wannan ita ce gayyata ta biyu tun waccan duk sauran zuwan da nake nakan zo ne akan wani abu ne ya zo da ni ni da kaina don haka za ka ganni na zo ba kayan aiki amma in dai gayyata ta ce to za ka ganni da kayan aiki na irin wannan ko to ko in haka ne to lallai ina da mawdu'in da zan yi ina da tsare-tsare ina da kaza ina da kaza ina da kaza a wannan lokacin ban sani ba ashe da dama wasu 'yan uwa daga cikin malaman ahlus sunna a garin nan sun ɗauki zafi albani ya zo bai ziyarce su ba albani ya zo bai kaza ban san kowa ba to so da haka ni a iya sani na to ban da laifi tunda ban san kowa ba kawai abin da aka ce za a yi wa'azi a wuri kaza har ina iya tuna wa'azi daga cikin wa'azozin da ne a masallacin indimi wanda na zo garin nan ne don in gaida wani bosa namu na university yola a lokacin nan da ne wa'azin har wani ya rubuto takarda kullum wa'azi na sai dai a masallacin indimi na ce mishi to yayi hakuri masallacin injimin nan aka kawo ni ban san wani ba tun da ba garin na sani ba yanzu za ka yi mamaki Wala an ka aje ni daga nan ba zan iya zuwa masallacin injimi ba ban san hanyar da za a bi ba ni ba dan gari ba ne yayi amma na ce ban san da masallacin sarkin zanzo yake ba kaga na yi laifi a nan <laughs> ko kuwa dan garin mu ne saboda haka sai daga baya al'amari ya zo ya bayyana lokacin da da'awarsu ta bayyana ga inda suka sa gaba a wannan lokacin ne na fara jin ai wane da wane ma yi musu raddi ai wane da wane ma sun a ah, ina zuwa na da wane ya kamata mu je ku kai mu mu ziyarce su ina jin a wannan lokacin na sa aka kai ni makarantar Imam Malik muka je muka ziyarci ina jin ko principal din ne ko director ko dai wasu haka da wasu yan uwa muka zauna muka tattauna to amma da yake su waɗancan akuya cikin su tayi kuka a garin duk wanda aka gani tattare da su ko da yaushe ne to shikenan gani ake tunani ne yake da shi irin nasu don haka ko a lokacin nan na iya tuna wani da muka je sai da suka ɗanyi cacar baki da wasu a wurin na ce mishi to ya bari ala'ayi halin abin da nake cewa jama'a in ba ku shawara wanda duk zai gayyace ni abu na farko ina ba shi shawara ya yi abin da Allah yake cewa wa'atul buyuta min abuwa biha ya bi abin ta idda ya kamata ina ne ya kamata matakin farko samu waye na sani ya sanni sannan ka san shi kai kuma ya sanka sai ya haɗa mu mataki na farko kenan da muka samu wurin malaman sunna shafi'i da yake so ya je wurin maliku ya karatun muwaffa imamu shafi'i bai tashi ya tafi wurin maliku ba kawai sai da ya je wurin malamin garin su al al-humaidi abdullahi ibn zubair wanda hadisin shi ne na farko an ka da sahihul bukhari zaka ji bukhari ya ce haddathana al-humaidi abdullahi ibn zubair wannan malami ne daga cikin abokan imamu maliku amma kuma malamin shafi'i a makka to shafi'i yana son ya tafi madina ya karatu sai ya tafi wurin malamin shi na makka ya ce ala gafata malam na son ka haɗa da abokinka da ke madina sai rubuta mishi takarda ya ce in ka je ka gabatar da takardar ya je gabatar da takardar sai imam maliku ya karbi imamun shafi'i hannu bibiyu saboda me kad atal baba min abuwa biha min babiha ya je ta idda ya kamata wasu za su ga cewa kawai ai mu jarradin gayyata kawai bari mu buga waya ce na gayyata wani ko kuma bari mu je in ya zama mun yi haka ba mu da tsari kenan sannan na biyu bayanan da malam yi wallahi na ji daɗin su babu shakka yadda kuka ji ya faɗan nan ni dama haka nake a zariya duk gayyatar da aka yi a zariya ba a gaya mini ba ba wai gayyatar ta sa in janye karantarwa ta ba ko sanar da ita bane a wurin karatu na a ce ina cikin karatu ka zo ka ce mini wane zai yi wa'azi yau babu ladabi a cikin tsarin kuma kamar yadda malam ya faɗi shine haƙiƙanin al'amari neman samar da saɓanin da ba a ji ba ba gani ne tsakanin du'atu sunna in ba haka ba misali jama'a dukkan wanda zai zo yi wa'azi ya yi karkarin abin da zai ita ce zikira tunasarwa zai game da abubuwan da jama'a suka sani wanda ake karantar da jama'a to me ya kamata ashe kamata ya aje a samu malam wane eh muna so za mu gayyato wane shine muke ga ko kana da masaniyar yadda za ka haɗa mu da shi shi kanshi zai fi jin daɗi. akwai ɗalibin da ya zo ya zauna wuri na a yola tsawon shekaru daga yola ya zo ya zauna a zaria amma ran da ya ce zai gayyace ni wa'azi suka bugo waya sai na ce je ya samu malam balalau malam balalawa ya bugo min waya in malam balalawa ya gayyato ni zan zo in ko ba haka ba fa ba zan zo ba amma a lokacin so dai na taba ganin malam balalawa shi ko ya zo ya zauna wuri na fiye da shekara biyar dan me bai kamata kullum muna so mu bayyana wa mutane surar mu wasu abubuwa ne rarrababbu ba wanda babu alheri a cikin kasantuwar mu a rarraba jama'a saboda haka kamar yadda malam yace shi ya ce ya san su duk da ni ban san su ba ba ko ne lallai masu wannan manufar su sani da cewa ba za mu taɓa roƙon Allah ya ba su nasara ba mu kan abu ɗaya ne kuma mu ba magana ce take haɗa mu ba aƙida ce ta haɗa mu to tunda ku aƙidan mu ta haɗu to wallahi komai ma a haɗa ike don haka abin da muke cewa don Allah dukkan wanda zai gayyato wani daga waje to ya bi malaman nan na sunna gaba ɗaya ba wai a aika musu da takarda ba jama'a ba a buga musu waya ba a je a zauna da su ala gafata malam muna da tsari mu ne kwamitin masallaci ka ba za mu gayyato wani da wani mai malam zai ce ku danga al'amari a hannun shi ya ba ku shawara ya kawo muku mafita ya kawo muku kaza me yiwa ya fi ku kusanci da wanan amma gaskiya ni na ji daɗin bayanan ba zan ce ban ji daɗin su ba domin waɗannan bayanan su za su buɗe damar masu yin haka ɗin nan in mugun manufa ce da su don Allah ce kokari su gyara in kuma kyakkyawan manufa ce sai dai sun yi kuskure to Allah ya faɗakar da su Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan cinciban harshe kaɗan da malam yayi zan gyara shine da yace albanin zaria eh eh ni ba albanin zaria bane albani zaria ne shira yan din don aka kawo yan din to ta zama mubafa kenan ta zama albanin zaria wato ni na zaria ne ba na mai duguru bane kenan albani zariya ɗin inkiya ce address ne sannan kuma albani ɗin game da yace bai sani ba ina so ko bani so ni na sawa kaina wannan lakab ne in ko ka karanta cikin malaman hadisi a cikin littattafai na mustalahul hadisi karanta nan kurkusa nukhbatul fikar ta al-imam al-hafiz ibn hajar da ike magana akan lakabi lakabi shine nickname yace daga cikin su wato malaman hadisi ya ce akwai wanda za ka ji alkunya ta zama mushi suna suna ya zama mai alkunya sai ka ji abubakar abubakar menene abubakar ba suna ba ne asali alkunya ce kama a ce abu maryam kama abu katada duk wannan alkunya ce to daga cikin malaman hadisi akwai wanda alkunya shi ita ce sunan shi dauki kurkusa abubakar mahamudu gumi bai da wani sunan sai abubakar abubakar ne sunan abubakar sai alkunyar Ya ce kuma daga cikinsu akwai wanda yake da nisba nisban nan kuma sai ka ji ta ta zama mushi lakabi to ni nisba gare ni asali ni ba zazzagi ne kaga dan haka za ka ga ina rubuce rubuce sai ka na sa Muhammad al'awwal ibn Adam sai ka na sa alfallati sannan sai sa az sai kuma sa almulakabu bil Albani to Albani din gare ni laƙabi ne ba suna ba ne. don haka masu rubuta muhammad awwal albani to albani ba sunan dina ba ne ba sunan ubana ba ne a sunan ubana adam muhammad awwal ibnu adam sai ka sa alfallati sannan sai ka sa azzakzaki wato bazazzaki sannan sai ka sa ne almulaqabu bil albani to haka abin yake to in zo rubutawa da hannuna inda rubutun boko ne ba na sa albanin zaria tare da yawancin mutane haka ne suna cewa albanin zariya albani sannan yake ce zariya don ka ce albanin zariya to ba zai zo duguru ba kenan to gashi kuma a duguru yanzu yawwa to wannan shine to tambaya ta karshe dama dai zan to wa'azin da yake na to wannan wa'azin a bisa tsarin da nake so shine in na duro gari a banne in huta to jiya hutawa ne to kun ga yadda na tsaya dinnan zan iya tsayawa har a salatu to kun ga kuma wannan zai mai yiwa wani bai ƙara malmala don haka ku bani lokacin da ba a tashi amma ni dai da na kawo shawara na ce in zai yiwu in lokacin sallar isha ya yi a tsaya a yi sallah sannan a ɗora a ci gaba sai a get na tashi goma ko sha ɗaya amma fa yadda ko gani amma ni dai nan a tsaye to a shirye nake in Allah so zan iya kai a salatu don haka ku yi bayani ala gafata mala na to lima yi jawabi a madadin jama'a ka to ya yi kyau karfe nawa ne yanzu takwas yanzu karfe nawa saura kwata to takwas da kwata a tsaya a yi sallah sai a ci gaba to in aka ci gaban karfe nawa za a tashi don in san yadda zan tsara abin don ban fara komi ba har to goma Allah ya sa albarka bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai taken wa'azin nawa shine usulu manhaji ahli sunnati wal jama'a fi tahqiq ad-din ko fi taqrir ad-din wato tsarin ahli sunna wal jama'a wajen tabbatar da addini da farko ya kamata ka gane wannan suna ko kuma wannan lakabi da ake kiranmu da shi kuma muke kiran kanmu da shi wato ahlus sunna wal jama'a suna ne wanda ya samo asali daga ainihin magabatanmu ba abu ne wanda muka kirkire shi a nan Najeriya ko a wannan zamanin ba suna ne wanda yake martaba ce kuma daraja ce wadda malamai suka ainihin tattaro a ƙarƙashin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana cewa za a samu al'umma za su karkasu har zuwa kashi saba'in da uku amma sai ce ɗaya daga ciki ita ce abba'ifatul mansura ko alfirkatun najiya ɗaya daga ciki ita ce za ta yi nasara ta shiga aljanna ko ku ɗaya daga ciki ita ce kaɗai shiryayya sauran akan fata suke malamai sukan ce mana suna. sunna abinda suke nufi da sunna a nan ba sunna kanwa farilla ba sunna da kake karanta a kawa'idi a ce sunnonin alwalato ba wannan sunna ba abinda ake nufi da sunna a nan ita ce sunna addinin da Allah ya aiko annabi da shi sunan ainihin addinin kenan ma'ana hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan aljama'a aljama'a abin da ake nufi shine al'ummar da suka haɗu domin mu kaɗai ne muka harhaɗu a ƙarƙashin biyayyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi harhaɗuwar da babu idda muka rabu kamar yadda al-Imam tahawi yake faɗi al-Imam yake faɗi a ƙarƙashin aqidar yayi ce. malaman mazhabobin nan tun daga Abu Hanifa da Maliku da Shafi'i da Imam Ahmad yace ko da yake a fiqh kowa ya kawo fatawa wadda ta sha bamban da dan uwan shi amma a wajen aƙida to duk gaba ɗaya alhamdulillah a bisa aqida suke ta gari dan haka kasantuwar mun haɗu mun zama aljama'a waɗanda suke bin wannan hanya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin bar mu akai sai ake kiran mu ahlus sunna wal jama'a wato mutanen addinin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda kuma kansu ya haɗu suka kasantar da ainihin jama'a guda to su ahlus sunna wal jama'a wato mu da sauran dangin mu kenan to muna da ainihin tafarki wanda muka haɗu akai jama'a wannan tafarkin da muka haɗu akai akan shi ne muke tabbatar da addini na ga dacewar a tsaya a yi wa'azi a faɗakar a ci nasar a kan shi ne ba don komai ba saboda ina ganin yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka samu ƙarancin bayani a kai wanda a hakika ina fahimtar ƙarancin bayanai da aka samu a kan wannan shi ya taimaka halin sunna ɗin musamman yau a najeriya ga mu dai mu allah ya albarkace mu misali mu kaɗai ne a ƙasar nan allah ya albarkace mu shekaru hamsin da suka wuce muke da bijimin malami wanda duk inda aka kai aka komo a duniya ya amsa malam bakar mahamudu gumi mu kaɗai muke da wannan mu kaɗai ne muke da malamin da ya karanta mana alkur'ani ya tafsirin shi gaba ɗaya tafsirin da duk duniya ba a jin kunya a kai shi a wurin kowa ya duba mu kaɗai ne muke da malamin da ya karanta mana sahihul bukhari tun daga farkon shi har ƙarshen shi karantarwa irin karantarwar malaman farko mu kaɗai muke da malamin da ya zauna ya karantar da mu littafin ashifa da ke tabbatar da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karantarwa ta gari ba karantarwa mai ɗauke da tatsuniyoyi da shirme ba shi kaga wannan albarkar ta kai albarka ta amma matsalar ita ce malamin bayan ya kau sai kuma fitintunu suka farko a tsakaninmu ni ba ni ganin gazawar malamin ce ta kawo haka shi malamin bai gaza ba duk abin da ya kamata ya ba mu nono ya shayar ya ba mu abinci bayan yaye sannan ya yi mana duk abin da muke bukata ina ganin abubuwa ne suka faru daga shaidanun mutane da kuma shaidanun aljanu shi yasa ahalus sunna a yau suka samu kansu a halin Allah ya kiyaye waɗannan sun yi nan waɗannan sun yi nan waɗannan na jifan wannan waɗannan suna jifan waɗannan har shi ne aka fara samun daga cikin waɗanda ke ganin ahli sunna ne suka je suka rinka ɗibo aƙidoji waɗanda ba irin namu ba ne kuma suna kawo su da nufin cewa waɗannan aƙidojin namu ne to shine nake ganin ya kamata mu san menene ahalin sunna suke bi wajen tabbatar da addini abu na farko bincike na ya gano mini ahalin sunna wal jama'a suna da ka'ida ta farko hanyoyi uku hanya farko ita ce alqur'ani hanya ta biyu ita ce sunna hanya ta uku kuma ita ce ijma'i ahalus sunna ba su da wata hanya da suke bi wajen tabbatar da shari'ar musulunci sai waɗannan guda uku to dangane da tabbatar da shari'ar musulunci sai ahalus sunna suka dodi akwai abin da suka kira shi aqida wato abin da ya shafi kudurta Allah da manzon shi da abubuwan kaidi kamar wuta da aljanna da tashin alkiyama da hisabi da azaba da ni'imar kabari waɗannan abubuwa ahalus sunna sun kira su aqida to ahli sunna suka ce in dai game da tabbatar da waɗannan abubuwan ne to lallai kadai ana bin waɗannan hanyoyin guda uku ne su ne alkitabu was sunna wal ijma anan kiyasi baya shigowa ba a kiyasi wajen aqida babu ba a kiyasi a wajen abin da ya shafi aqida ah, yo in kai kiyasin abin da ya shafi aqida sai ka waye gari sai ka zama dan dariqa sai eh, ayan dariqa inda suka face kenan dangane da abin da ya shafi masadir na talaqqi da suka saka kiyasi a ciki shi yasa sai ka dubi wani kato sai ka ce Allah ne ya shigo da kiyasi a babin aqida barna ce ba a kiyasi game da Allah sai nassin qur'ani sunna ijma'i amma abin da ya shafi ibada sallah azumi zakka hajji aure da sauran mu'amaloli ciniki da kasuwanci to a nan ne malamai suka yadda a shigo da kiyasi amma shi ma da saɓani a tsakaninsu wasu sun yi musun cewa gaba ɗayan ka ai hujja da kiyasi amma an samu wasu sun amince da kiyasi amma suka ce sai in ya cika sharaɗi. daga cikin sharaɗin, a samu wannan kiyasi zai dace da abin da ya tabbata a cikin alkur'ani da sunna ko da a jimillance ne ko kuma a samu kiyasin ba zai karo da abin da ya tabbata a ƙur'ani da sunna ba ko da a jumillance ne ma'ana kenan duk kiyasin da aka samu ya yi karo da nassin alƙur'ani da sunna a nan sai su ce ba za su karbe shi ba wannan da ijma'in ahli sunna misali ya zo a cikin hadisi sahihi wanda alimamul bukhari da muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce barawo in ya saci rubu'u dinar zuwa sama za a yanke hannun shi ya tabbata to sai imamu maliku ya kiyasin wannan matsalar rubu'u dinar da yanke hannu sai ce to shine mafi karancin abin da zai halatta gabar farji ta ya mace to sai almajirin shi tun kusa abdullahi bin wahabin ya ce a Allah ya ji kan imam amma wannan kiyasin bai dace da asalin shi ba domin me farji dai ba yanke shi ake ba hannu ko yanke shi ake don haka ba za a yi kiyasin wancan da wannan ba to kaga yanzu kiyasi irin wannan to ahlus sunna ba za su karbe shi ba to ma a'a wata matsala ce wadda ta taso muku a yanzu sai kuka dubi wannan matsalar sai kuka ga keke da keke ta yi daidai da wata matsala da ta taɓa faruwa a baya wajen halacci ko haramci sai kuka dube ta kuka ce kiyasin wannan akan wancan to wannan din ma bai halatta ba wannan sai ahlus sunna su karba amma fa a babin ibada da babin mu'amala amma a babin aƙida fa a sai dai ka kawo nassi Allah yana sama to sai dai ka ce aya kaza Allah madaukakin sarki yana da hannu sai dai ka ce aya kaza Allah zai sauka ƙarshen dare sai dai ka ce aya kaza amma ba za ka ce malam wane yayi kiyasi to da sufaye suka buɗe kofar kiyasi game da matsalar tauhidi da aƙida shi yasa sai ka ga duk abin da aka kawo musu game da haƙƙin Allah sai sun yi musun shi shine sirri na farko dan haka sufaye da mafi yawanci daga cikin waɗanda suke bin jahaniya in ma ba dukansu ba su amince da cewa Allah a sama yake ba wannan ba aqidar ahlus sunna ce. ba su amince cewa Allah zai sauko ƙarshen dare ba ba su amince cewa Allah zai zo a kiyama ba ba su amince da cewa Allah madaukakin sarki yana da hannu ba Allah yana da kafa da duk waɗannan sifofi ba su yarda ba dan me dan sun buɗe ƙofar kiyasi wanda zai karo da nassi a cikin babin aqida da tauhidi dan haka jama'a masdari daga cikin masadirun mu mu ahlus sunna shine alqur'ani sunna sannan sai ijma'i to waɗannan bayanai ne nake gabatarwa a tattakaice in na so farfasa su sai in ce ku ji abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗi a cikin littafin Majmu'ul Fatawa Ibn Taymiyyah yace fadinul muslimina mabniyun ala ala ittiba'i kitabillahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wa sallama وما اتفقت عليه الأمة فهذه الثلاثة هي أصول معصومة وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول ibn taymiya yace addinin musulmi baki ɗaya ya ne akan biyayyar alqur'ani da sunna annabin shi sallallahu alaihi wasallam da kuma abinda al'ummar musulunci suka hadu kai. sai ce waɗannan ƙa'idojin guda uku abubuwa ne waɗanda suke tsararru daga kuskure da duk wani rikici jama'a babu kuskure a cikin alkur'ani ko kaɗan babu kuskure a cikin sunna babu kuskure a cikin ijma'i duk abin da ya kai a ce wannan qur'ani ne to daidai ne duk abin da ya kai a ce wannan sunna ce to daidai ne duk abin da ya kai a ce ijma'i ne to wannan daidai ne in kaga an samu akasin haka to daga gare ka ne ko saboda gazawarka ta ilimi ko gazawarka ta dan adam ko makamantan haka wanda zai biyo baya na son zuciya da bata amma an ba haka ba waɗannan abubuwan jama'a daidai suke a ƙarƙashin wannan bin rikicin da ya faru a tsakanin al'ummar musulmi jama'a sai su mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wati'ullaha war rasul ha fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wati'ullaha wati'ur rasula fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila ku yi da'a ga Allah da manzo Muhammad sallallahu alaihi wannan ita ce doka idan rikici ya faru to sai ku mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kun amince da Allah da kuma ainihin wato ranar alkiyama to sai malam ya ci gaba da cewa walaysa li ahadin an yansuba lil ummati shakhsan yad'u ila tariqati dan haka bai daidai ba ba daidai bane wani ya kafa wa jama'a wasu wani mutum ya ce yana kiran jama'a su zo su bi hanyar da wannan yake bi wa yuwali wa yu'adi alaiha ghairu nabi sallallahu alaihi wasallam yace akan wannan mutumin za a yi soyayya akan shi za a yi kiyayya yace bai halatta ai wa kowa haka ba in ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba wala yansiba lahum kalaman yuwali alaihi wa yu'adi ghaira kalamin lahi wa rasuli bai halarta a kafa wata magana da za a yi soyayya da kiyayya a kanta ba in ba maganar Allah da manzon shi ba wa majtama'at alaihi al'umma haka kuma ba abin al'umma ta haɗu ba bal hadha min fi'li ahli al-bid'a wannan aiki ne na yan bid'a alladhina yunsabuna lahum shakhsan waɗanda ainihin wato yansibuna lahum shakhsan aw kalaman yufarriquna bihi bainal umma yan bid'a ne suke kafa wa kansu wani mutum ko wata magana wadda za su rinka raba kan al'umma a kanta yuwaluna bihi ala zalika al-kalam aw tilka nisba wa yu'aduna akan wannan magana ko akan wannan mutum za su soyayya da kiyayya ibnu taymiya ya faɗi wannan magana jama'a a cikin majmu'ul fatawa a mujalladi na 20 shafi na 164 Allah ya taimaka to wannan na daga cikin maganganun da nake so in fara faɗakar da mu Ƙa'idar farko ita ce ahlus sunna wal jama'a abin da yake zama su masdari shine ne Alƙur'ani da sunna da ijma'i wannan shine abubuwan da suke tabbatar da addini akai akan haka shehu usmanu ɗan fodiyo ya rubuta littafi ya sa mishi wasiqatul ikhwan litabyin dilalati wujubi ittiba'il kitabi was sunnati wal ijma' ya ce saƙo zuwa ga 'yan uwa domin tabbatar da cewa dalilan bin Alkur'ani da suna da ijima'i su ne dalilai to wannan shi ne abu na farko da ya kamata duk ahalus suna ya saka a zuci cewa sources of islamic law wato hanyoyin da mu ahalus suna muke bi muke tsotso shari'a su ne alƙur'ani da sunna da ijima'i. to mu saurara a nan sai mu tsallaka zuwa ga bangare na biyu waɗanda waɗannan abubuwan ina tabo su mai yiwa yau zan yi sharhin su mai yiwa kuma sai gobe insha Allahu ta'ala abu na biyu at-taslimu lin nusus shariyya wal khudu'u laha ahli sunna sun ginu akan sallamawa nassoshi na shari'ar musulunci duk abin da aka ce Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ahli sunna ba sa akan haka ina fatan mun gane saboda dubi umarni irin wanda mu gabatar ɗazu cewa yi wa Kuyi wa ati'ur rasula ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yace wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarata min amrihim bai halatta wa mumini namiji ba ko mu'mina mace idan Allah da manzon shi suka zama suna da zabi suna da hukunci kuma wannan musulmi mumini ko namiji ko mace ya ce shi kuma yana da nashi zaɓi don haka jama'a abu na biyu da muka gino a kai shi ne sallama wa nafsi in aka ce mana Allah ya ce annabi ya ce sai mu sallama sannan sallamawar da muke yi ba sallamawa ce ta son zuciya ba wato ba wai in ka ce min Allah ya ce annabi ya ce shikenan sai in ce to shikenan naji abin da kake so kenan in bi to naji an zauna lafiya a'a wato akwai izgilanci a cikin abin sallamawa cikin tawali'u ina mai godiya ga Allah Allah ya zo min da shiriyar da Allah ya saukar ta hanyarka shine a kaskantar da kai a yi ladabi da tawali'u a gaban nassoshin ainihin na shari'a to wannan ya sha bamban da irin tafarkin yan bid'a waɗanda in bayani ya kai in Allah ya so zamu yi akan haka dan haka ahlus sunna kusan Qur'ani da sunna da Ijima'i da aka ce to kuma ana sallama musu ana tawali'u a gabansu sannan abu na uku wanda ahalis sunna suka ginu a kai shine ne lin nususi ala bau'i salafi wa ma nuqila anhum waɗancan hujjoji na ƙur'ani da sunna da ijma'i jama'a da wannan sallamawar to ba a bisa fahimtar ka ba to a nan ne ahalis sunna suke raba gari da waɗanda ba su zama ahalis sunna na gaske ba ita ce fahimtar salaf bai halatta ka ɗauko aya ta alƙur'ani ka ce za ka fitar da wata fatawa ko wani hukunci ko wani hadisi ba sai kana da magabacin da ya fitar da irin wannan fatawar ko wannan hukuncin daga cikin wannan ayar ko cikin wannan hadisi to idan ahalus suna suka tsaya akan wannan to yanzu kun ga waccan budawa da aka yi cewa ahalus suna suna hujja da ƙur'ani, da hadisi da ijma'i to an takura wannan budawar dan ba haka ba yanzu sai kowa ya buɗe aya Qur'ani sai ya ce maka ga aya ta ce ka ba amma sai a ce to yanzu waye ya gabace ka a ƙarƙashin wannan fassarar da ka kawo ta wannan ayar daga cikin malaman farko domin duk wata aya da zaka fassara daga cikin ayoyin alkur'ani ko wani hadisi an samu wani cikin malaman farko annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi sun gabace ka akan karantawa eh wace fahimta suka cire daga cikin wannan ayar wannan fahimtar to ahli suna sun ce kar a sake a ƙetare abin da salafu suka fahimta to anan babu shakka ahli suna su sani da cewa na daga cikin hadarin da ahli suna suke shiga a nan kasar tamu a yau ita ce buɗe ƙofar kowane ahli suna ya ɗauki hadisi ko kuma ya ɗauki ƙur'ani ya hujja da shi a bisa abin da yake so kuma sai ce fahimtar shi kenan sai ce waye gabace ka shi yake ka mana rudani waye gabace ka a ƙarƙashin wannan fassarar da fahimtar aya sai zama ba wanda ya gabace ka eh sai ce to wannan ayar da wannan fahimtar da kai idan alheri ce to akwai waɗanda suka fi ka alheri ya kamata a ce sun yi fahimta irin wannan to in ku har ba ba dalili ne akan cewa wannan fahimtar taka babu alheri a ciki ba dan komi ba saboda Allah maɗaukakin sarki cewa yake fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad wa in ta fa inna na hum fi shiƙa, Allah cewa yake wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ad masira waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa duk abin da za mu yi Tokar mu saba manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar mu saba muminan nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar don haka jama'a malamanmu na farko da suke rubuce-rubuce game da tafsiri kamar su al'imamu abdurrahman ibn abi hatim yana da tafsirin alkur'ani mujalladi goma sha biyar da al'imamu ibn jarir ne tabari da al'imamu ibn kasirin daga baya-baya duk abin da suka kawo na daga abin da ya shafi aya sai sun yi kokarin cewa wannan fassarar da suka kawo daga cikin salaf ga waɗanda suka goyi bayanta ga waɗanda suka goyi bayanta ga waɗanda suka goyi bayanta wannan ita ce ka'ida game da tafsirin alkur'ani sannan game da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama su imam bukhari sun rubuta littafai su al-imam abubakar ibnu abi shayba sun rubuta al-imam abdurrazzaq as-sanani su imamu malik su bai haƙi daga baya-baya duk da suka tattara waɗannan littattafan in suka kawo abu na sunna ne sai ce ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga yadda ya fassara kuma wannan fassara ga yadda sahabbai suka ainihin mara mata baya a aikace ko kuma da bayani to don haka yanzu in ka kawo hadisi ka ce wannan hadisin ga yadda ka fahimta tattare da shi sai mu ce to abinda muke so tukunan na farko na farko tukuna za mu dubi zatin ka kai a fage na addini da ilimi kai malami ne tukuna abu na farko da ake duba kenan wanda wannan rashin duba shi jama'a ya ja mana fitina a ƙasar nan ita ce yanzu kowane malamin islamiyya ya miƙe ya ce a fahimtar shi sai a ɗauka a kasar sai a yada sai a ji ce wani malami ne ya ce malami? ya kamata ku gane iya jan ayar da iya fassara ta ba shi ne malantar ba don wannan karatu ne kamar yadda na ce yanzu misalin da na kawo a ɗazu idan yanzu irin malaman islamiyyar mu dai da muke fama da su aka yi abubakar gumi waccan tambayar yanzu in wani malamin islamiyya ne yanzu ya zauna yana karantarwa aka yi mai irin wannan tambayar kafin mako ya zo ya gama hargitsa al'umma kawai zai ci gaba da fatawa ne cewa a dena brush da makilin amma matsalar ita ce ya tsaya ya duba ya tsaya ya bincika ka je rabitatul islami ka ga yadda malamai za a kawo musu matsalar da za su tattauna misali sai a ce shin ya halatta alhazan da ke fitowa daga ƙasa irin najeriya da yammacin duniya waɗanda miƙatunsu ruwa ya haɗiye shi ya halatta su ɗauki harama a jidda haka tambayar za ta zo research question ne sai a ba malamai sai a ce ku je bayan wata shida ku yi bincike ku dawo waɗannan malamai aka ce ba malaman islamiyya ba malamin islamiyya ga 'yan islamiyya ne yake malami amma a musulunci ba malami ba ne da yake warware matsalolin yau da gobe ya kamata ku gane wannan waɗannan malamai ne irin su al'imamu abul hassan annadwi irin su ashek abubakar mahamudu gumi irin su bin bas irin usaimin irin su salih alfauza da makamantansu waɗanda duniyar ilimi ta shaida waɗannan malamai ne na gaske matsalar da inda malamin islamiyya ba kawo wa yanzu nan zai ba da fatawa a kai amma su sai a ba su wata shida wallahi wata shida wani rubutowa zai ce ya ba shi da abin da zai ce don haka ba zai samu zuwa ba ba zai yi karya yake kafa shi na ciwo ba zai karya ba don malami ne yana da tsoron Allah sai ce wallahi wannan matsalar da aka bayar ya rasa me zai ce ne don haka ba zai zo ba wanda wannan matsalar idan ka kawo wani mai karantarwa a masallaci tuni zai sharhinta ba abin da ya dame shi to ranar gabatar da wannan binciken sai ka ga kowane malami ya taho cikin tawali'u ya taho da binciken da ya zo ya zauna sai je gabatar a ofishin da ba a gabatar sannan ofishin su ɗauki nauyin buga copies da ba a raba wa sauran malamai sai a ce zo ya tsaya a gabansu a ba su copies a ce ya karanta su mai tambayoyi ya kara kanshi sannan ya koma ya zauna sai a ce an ba shi awa biyar eh, sai a ce an ba shi awa biyar malamai ne waɗanda ba ɗaliban shi ba ne malamai ne zai tsaya a gabansu sai a ce zo ya gabatar da bayanan shi ya zo ya kawo ayoyi ya kawo hadisai ya kawo fassarori ya kawo bayanai ya kawo bayanai ya kawo bayanai sai a zauna sai a ce to za a je break bayan yayi wannan na awa uku a tsaye sai a ce an dawo to ana da sauran awa biyu za a yi mai tambayoyi akan wannan jawabin da ya gabatar ya amsa wa malamai ya kara kanshi kafin a karba tukuna don yanzu ya kawo ne ba a karba ba da haka wani daga tambayoyin da za a yi mai jama'a kafin ya zauna sai ce to ya yi condemning presentation din shi sai koma ya zauna kaga waɗannan su ake kira malamai to bayan wata shida fa suka je suka yi binciken sannan ƙarshe sai a ce to an kwana akan matsala kaza misali kamar wannan matsala sai suka ce sun kwana akan cewa lallai dai jidda ba miƙati ba ce domin annabi bai ambace ta a miƙati ba cewa kuma lallai jidda bai halatta a ɗauki harma aikin hajji a jidda ba ko ta umara sai dai an samu wasu malamai guda biyu su kam sun ce ya halatta a ɗauki haramar aikin hajji ko umara a jidda shi kenan sai a ce kaji sakamakon taron kaga an baiwa matsalar haƙƙinta an tsaya an tattauna kuma malamai ne suka yi magana yayin da kaji malamai sun yi wannan magana a haka ilmance in ka je ka samu wani da ba malami ba sai ka ji ya je yana cewa jidda miƙati ce shi bai ma san implication ɗin abin da yake faɗi ba su malaman da suka ce za a iya yi su biyun ma ba su ce miƙati ba ce sai suka ce za a iya yi don akwai bambanci tsakanin za a iya yi da kuma miƙati ce amma shi da zai fahimta sai je ce ai miƙati ce to shi yasa abu na farko jama'a idan mutum ya kawo aya wajen kafa hujja abinda salafu suke duba tukuna shin shi malami ne da ya kai ya fahimci ayar har ya iya hujja da ita a wannan fagen ko kuwa ma ba malami ba ne idan shi malami ne ya kawo sai su ce mishi to yanzu wannan fassarar da ka yi da wannan hukuncin da ka fitar a ƙarƙashin fassarar wa cikin magabata in ya amsa sunan malami sai ce a cikin littafi kaza wane ya ruwaito da isnadi sahihi ko hasan kaza kaza a cikin littafi kaza don haka kun jujeren giyar waɗanda suka gabace ni akai to kaga wanda ko ba malami ba kawai abin da zai tashi zai karanto ayar ne ya karanto ayar sai fitar da wani hukunci sai a ce mishi to yanzu wannan hukuncin da ka fitar do Allah wane ne ya gabace ka akan fitar da wannan hukuncin daga malaman farko ba sai iya kawowa ba domin fassara ce tashi ta kan hadisa to sakamakon wannan sai ku jirkici ya barke a nan sai a samu wani ma sai ce shi ma ga tashi fahimtar sai to in ka tattara su gaba ɗaya sai ka ba malamai bane ma tukuna ta amma matsalar da take faruwa dan primary bai taba ganin profesa ba dan primary bai taba ganin profesa ba tun da dan primary yake bai taba ganin profesa ba saboda haka duk inda aka samu mathematics teacher ko arithmetic teacher yana warware mishi 1 plus 1 equals to 2 eh ko kuma a samu social studies teacher yana bashi adamawa yola haka ibom yana bashi 13 states and capitals ko 36 states and capitals sai ce ai malaminmu ne ya faɗa babban malami ne don bai taɓa ganin profesa ba wannan da cikin mana muka shiga cikin matsala ne hakikanin al'amari jama'a mun danka wala'i na malantar mu a hannun wasu waɗanda ba malamai ba ne ko dai mu ɗauko ka mu ce wane eh, ka karantar da 'ya'yanmu a nan ko ka karantar da matanmu ko ka zo ka karantar da mu ya kasa gane alƙadarin shi ya kasa gane iyakar shi cewa yana da iyaka don haka sai ka ji ya ɗauko maganan malami kamar bin bas ko abubakar gumi sai ce zai yi nakadin maganar sai ce zai ci gyaran abubakar gumi zai ci gyaran bin ba zai ci gyaran ufami don shi abin da ya ɗauka shi ma malami ne hum rijalun wa nahnu rijal la hada khata ghalab dole ne jama'a kowa ya dawo ya tsaya a matsayin shi a cikin harkar ilimi fahimtar nan ta salaf da muke magana jama'a za ka yi mamakin yadda ainihin malaman farko suke girmama harka ta ilimi yanzu dubi malami kamar umar ibn al-khattab sannan dubi malami kama abubakar da Sadiq waɗannan malamai ne mujtahidai cikin sahabbai amma in tunani ya zo wa ɗaya daga cikinsu baya tashi ya zarta sai ya nemi shawara da tattaunawa sauran misali tattara alkur'ani a wuri guda sa'ad da aka kashe al'umma da yawa cikin mahaddata alkur'ani a yaƙoƙi da aka je daga cikin yaƙoƙin musulunci sai na umar ya zo ya samu abubakar ya ce ba ka ganin dacewar mu tara alkur'ani a wuri guda sai abubakar ya ce anya ma ya abin da manzon Allah bai ba ma ya abin da manzon Allah bai ba Umar bai gushe ba sai da ya gamsar da Abubakar da Abubakar ya gamsu sai ya ce to kaga akwai wasu manyan malamai cikin sahabbai mu je mu nemo su mu yi musu bayani in sun gamsu sai mu gabatar ga jama'a ladabi na farko daga cikin ladabin ilimi da salaf suke da shi shine matsalar da ta shafi mata ummu bihil balwa wato matsalar da za ta shafi al'umma gaba ɗaya ba sa fasa ta a cikin jama'a abin da nake nufi ne. yanzu wannan matsalar tattara alkur'ani a wuri guda idan a wannan zamanin ne za a zo da ita wani zai bari ne sai an zo wurin wa'azi irin wannan ko kuma a masallacin juma'a sai miƙe a cikin jama'a yana kallon dama da hagu yana neman masu goyon bayan shi ce algafarta malam ba ka ganin yanzu ya kamata a yi kaza a yi kaza sai masallacin ya harke sai a tashi duk an hautsu na mutanen gari waɗanda ba su kai su saka kansu a cikin wannan matsalar ba amma kaga umar sai ya samu abubakar daga shi sai shi suka tattauna ya gamsar da shi abubakar ya sa aka nemo usman aka nemo aliyu aka nemo zaid aka nemo makamantansu da suka taru suka gamsu sai aka je aka tara su a cikin masallaci aka tara su Habbai. abubakar ya ce jama'a kun ga dai waɗannan malamai ne cikin malamai daga cikin ku sahabbai suka ce haka abin yake to waɗannan suna da shawarar cewa za a tattara alkur'anin nan wuri guda a samu a aje shi yadda duk da bukata ta kama sai a koma zuwa gare shi a matsayinsu na malamai sun gamsu da haka don haka jama'a suke neman su yi wannan aiki amma tare da sanar da ku don su ne malamanku sai jama'a suka ce sun gamsu amma yanzu wannan matsala ka kawo ta a cikin jama'a sai an yi kayaniya wadda ƙarshen tan an tashi sallar isha wani ba zai bi limamin sallah ba in a zamaninmu ne to ya kamata ku gane matsaloli a musulunci nau'i biyu ne akwai mata ummu bihil balwa abinda zai zaka faɗe shi amma zai shafi al'umma gaba ɗaya yanzu misali a yayin da kake cewa kada a yi brush da makilin misali wannan matsala za ta taɓa mai sai da makilin ne shi kaɗai za ta taɓa duk wanda yake yi kaga a nan ne malawa baka gumi ya dubi wannan matsalar fa ba abu ne da za a yi gaggawa ba a tsaya a tantance inganci da asalin magana. da aka ga babu asali fa sai ya ce to jama'a za ku iya ci gaba da abinku kaga shi kenan ina tsammanin in ba yanzu da na kawo labarin magana ba wasu da yawa ba san an yi ta ba wanda da a ce malam ya mata tanawuli irin tanawulin da malaman islamiyya ke wa matsaloli na fatwa to da fitina ta faru na ɗaya na biyu lallai ne mu gane mai cece kuma matsala matsala ita ce mutum ya zo ya ce ala gafata malam ta tana jinin haila kwana uku amma wannan watan jini ya zo mata ya kai mata kwana biyar menene yaya za ta yi sai malam ya ce to ga yadda za ta yi ga yadda za ta yi kaga wannan matsalar ko da a jama'a aka amsa ta ba ta shafi kowa ba to wannan za a iya tattauna ta a jama'a amma duk abin da za a kawo shi jama'a su girgiza to malamai ake zuwa a tattauna da su su malaman da ƙarshe sai ce sun fito da kaza sai kaga kowa ya ɗauka irin wannan shi yake faruwa a saudi arabia shi yasa sai kaga su suna fitowa fatawa islamiyya fatawa lajinar da'ima fatawa wa makalatu fulan sai kaga jama'a su ba sa rudewa dan sai malamai sun bincika an gama tattake abin malaman da kowanne in aka tattauna sai ya sa hannu sai kaga babu jayayya ma'ana in ma ya ce sun je sun gama yin a a can gurin taron su mu dai sun ce mana sakamakon taro shine kaza ina ba da shawarar lalle ne abu na farko duk wanda ya mana hujja da alkur'ani da sunna mu fara duban tukuna shin yana da magabaci akan wannan shin shi malami ne shin ya kai yayi wannan hujjar ko kuwa dan abinda mutane suka dauka da suka ji ana cewa ba ma bin komai sai alkur'ani da sunna ba ma hujja da komai sai alkur'ani da sunna wai sai kowa ya fahimci cewa shi da kan shi din nan yanzu da ake magana zai iya karanta ƙur'ani da sunna din yayi hujja da su akwai matsayin ilimin da sai in ka kai zaka iya itijaji da ƙur'ani da sunna musamman akan istikhraji da istinbatin ahkamin shar'iyya ba kowa bane gaskiya in ko ba haka ba jama'a addinin musulunci sai zama kamar na christianity wanda yau kowane kirista zai buɗe sai ya ce the holy book says ba haka ba ne mu ba wai mujarrajin mutum ya iya larabci ba sai ya je ya koya sai ya goge sai ya iya sannan sai an amintu da shi imam malik ya ce bai fara zama yana karantarwa ba sai da fiye da malamai saba'in daga cikin malaman madina suka ce ya iya ya cancanta yanzu jama'a da yawancin matasan ma a cikin ahalis sunna la sama Allah wallahi azim wallahi alazim wasu matasan mu jama'a wani bai je ya karanci ko da arba'una hadis ba a gaban malami to a ina ya samu manhajin tukuna yanzu karatu ya iya ina ya samu manhaji ta farkin karantarwar a tsarin da na sani a da wanda yanzu ya fara lalacewa shine a da idan kai college of idan kai college ko secondary idan ba ta teachers college ce ba za ka je ka karantar ba sai ka yi teachers college ko college of education ko kayi nce ko fce domin a nan za a karantar da kai biology amma kuma sai a karantar da kai education banda ilimin sai an koya maka wace hanya za ka bi ka ba da ilimin mutum ya je jama'a arba'una hadis bai zauna ya koyi shi a gaban malami ba bulugul maram bai zauna ya koyi shi a gaban malami ba gobe sai zo ya ce zai sanya sahihul bukhari zai karantar da ku akwai matsala jama'a lalle ahli sunna mu dawo cikin taitayen mu muga yaya manhajin salaf suke wajen kafa hujja da nasoshi waye ya cancanta waye bai cancanta ba in ba haka ba jama'a wannan fari gingimu farawa akai a cikin ahli sunna kuma abin da ke faruwa waɗannan abubuwan guda uku da na kawo a yanzu kafin mu sallah mu karasa sauran insha Allah ku sani da cewa jama'a sanin su wallahi wajibi ne da kuma aiki da su a cikin ahli sunna idan ba haka ba to ga abubuwan da za su faru ga ahalus sunna abu na farko ahalus sunna duk da ba za su tsaya su yi ta tamassuki da shiriyar magabata ba za su samu kansu a ɗayan halaye guda biyu halin farko halin sassauci zai yawa a tsakaninsu sai su lalace domin sassauci idan ya yawa to za a susuce a lalace hali na biyu shine halin zafi wanda in ya yawa shi ma zai lalata ahalus sunna domin ahalus suna mutane ne tsakanin hawarijawa a wajen zafi hawarijawa suna da zafi sannan da kuma murji'a a wajen sassauci ahalus suna suna nan tsakatsaki suna bainal wa'ad wal wa'id su ku hawarijawa kullum akan wa'idu suke azaba da narko da ayoyin azaba da jahannama da sauransu su kuma murji'a kullum a sassauci suke da ayoyin sassauci da makamantansu ahalus sunna kuwa sukan ainihin dubi nan su dubi nan don haka Allah maɗaukakin sarki ke siffanta annabi cewa bashir wa nazir yana albushir yana kuma gargadi bai zo ya ta albushir ɗin ba ya ce ku shanta ke duk abin da kuka yi Allah na nan gafara na da yawa a'a ba haka uslubin da awa yake ba kuma bai zo yana ta musu wa'azi duk abin da kuka yi kun shiga uku kun lalace wuta ba gafara a'a a tsakankanin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake to idan ahlus sunna jama'a ba su ɗabbaka wannan manhajin ba za su samu kansu a halin zafi mufrit sai su kama da khawarijawa ko kuma su zama khawarijawa ko kuma su samu kansu a halin sassauci mufrit sai su kama da murji'a ko kuma su zama murji'awa to in ku ahli sunna ya zama khawariji harka ta lalace domin khawarija suke kafirta musulmi da zunubi idan suka yi sassauci to murji'a jama'a masharranta ne da ke cewa imanin da ka faɗe shi da baki ya isar ko baka yi aiki ba sai ce daraja kaɗai da annabawa da mala'iku kun ga harka ta lalace ma'ana za su lalata musulmi kenan su daina imani su daina ayyuka na gari in dai ka faɗi la ilaha illallah sai a ce daraja kuɗe da annabawa don haka jama'a daga ƙarshe kafin ainihin mu yi sallah mu ci gaba ina tunasar sheku hanyoyin da ahalus suna ke bi wajen tabbatar da addini hanyar farko abin da ya shafi wajen bin alkur'ani da suna da ijima'i hanya ta biyu sallama wa nasoshi. hanya ta uku kuma tsayawa a kan fahimtar magabata dangane da fassara su nasoshin waɗannan abubuwan su ne guda uku nake fatan Allah ya sa mana albarka ga abin da muka faɗi da abubuwan da za mu faɗi a baya insha Allah ta'ala zan saurara a nan kafin mu ci gaba wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk waɗannan abubuwan da suka shigo waɗanda su suka haɗa su faɗa